أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى بالجزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا ɗaya ga wata ko biyu ga watan zulƙa'ada kamar yana gadon ita fadar mai alfarma sarkin musulmi ta fitar da sanarwa cin jiya ne ɗaya ga wata ku haka ne walau sun baka da labari to a lissafin kalanda ne yau ɗaya ga wata ne amma ina ganin lissafin da ita fadar mai alfarma sarkin musulmi ta bayar da sanarwa yau biyu ga watan zulƙada ne hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1440 daidai wanda shi daidai da a hudu ga watan bakwai shekara goma sha tara, a wannan masallaci masjidu ahalul baiti wa sahaba a cikin wannan littafi mai suna a hakamu mai sikin min shawali. tun banda Allah ya sa an matsaloli a wancan satin da mun darasi uku a jere ba mamaki da wannan satin za mu gama amma dai za mu yi karatu yau sannan gobe ma za mu yi ranar asabar ba za mu yi ba saboda izala ta a zan kasa eh za mu kulla wa'azin kusa kun san mu yan izala ne saboda haka al'amuran izala muna zuwa abin da ya shafi wannan littafi idan ba a manta ba a satin da ya wuce ko a darasin da ya gabata muna almabahasa sadisu ne shine hukuncin yanke azumi na shawwal idan mutum ya fara watan ba ya riga ya wuce ba to in mutum ya fara azumin watan shawwal ya yanke shi mun kawo malamai sun yi saɓani kan wannan matsalar a kowanne suka ce ya halatta ka fara azumin nafula ka bari ba dole ba ne an gane mun tattauna dalilan wannan ɓangare to a koma shafi na talatin 39 alƙaunar sani magana ta biyu shine ta harimu ƙafi'in nafili haramcin yanke azumin nafila fa'in فإن قطعه فإن قطعه إذا متن ينكي شيء وجب القضاء تولي يا وجب متن سيابيا وأن أزم wannan magana cewa idan mutum ya fara azumin nafila ya yanke shi sai ya biya wa huwa mazhabul hanafiya mazhaba ce ta hanafiya wanda ya zo cikin bada'i'us sana'i da kuma baharul za'i sannan kuma wal malikiya ita ce fahimtar malikiya to in ka fara azumin nafila babu damar ka yanke sai ka cika shi sannan warwayatun an al-imam ahmad ita ce kuma an ruwaito daga al-imam ahmad amma mazhabar da mutanen shi ke kai su suna ganin ba dole bane a baya in ba a manta ba mun karanto haka sannan dalilansu ga dalili al'adillatu na farko ƙaunuhu ta'ala faɗin Allah ta'ala da yake sun ma'akin masu yama ilallaili sannan a cika azumi zuwa dare suka ce fal'ayatu wannan ayin ta tana nuni ala anna sauma akan cewa azumi yalzamu itmamuhu ya lizamta ya zama dole a cika shi bi mujarrad dukhul fihi da mujarradin ka shiga cikin fara azumi wa hiya ammatun fil fard wan nafl kuma suka ce wannan hukunci ne da digame ya shafi azumin nafila ya shafi azumin farilla wa idza lazima al mudhi fihi idan ya riga ya lizumci abin da ya wuce a cikinsa wa itmamuhu da kuma cika shi bi zahirin aya da zahirin aya faqad sabata wujubuhu to wajibcin ya tabbata wa mata afsadahu suka ce duk sanda mutum ya dauki azumi ya lalata shi ta hanyar ya fara ya bari to lazimahu qada'uhu ka sa'iril wajibat ya lazimce shi dole sai ya rama wannan azumin kaman sauran wajibobi ne wannan ya zo a cikin ahkamul qur'an na wato aljassas sai ya ce wa nuqish kaga tun da ya ce wa nuqish cewa matsala ce akwai dalili a kanta. A istidlal bil aya kafa hujja da wannan ayin min jihani ta fuska guda biyu ne al ula fuska ta farko annal murada bil ayati abinda ake nufi da wannan ayar annal murada murad bil ayati ramadan shine ana nufin azumin watan ramadan ne لأن الله تعالى قال في أول الآية دومن أي الله أفركم آية يا فداني يتي أهل لكم أن هرتا muku shine arrabku yin jima'i ila nisa'ikum zuwa ga matan ku lailatul siyam a daren da kuke yin azumi wallamu huna lam anan wajen yace cewa li ta'arifi siyamil mahau tana sanar da mutane azumi wanda aka saba ne naka alif da lam da suka shiga cikin as suna sanar da mutane azumi sananne wanda mutane suka saba allazi taqaddama zikruhu wanda ambatan azumin ki gabata wanda kafin wannan ayar sai da a farko Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyam sai da aka gama wannan shafin sannan ɗin shafin da ke bi aka ce uhillu lakum laylatus siyam wancan azumin da aka ce kutiba alaykumus siyam shine Allah ya maimaita anan to an halatta muku uhillu lakum laylatus siyam rafsu ila nisaikum wa huwa siyamu ramadan shine azumin watan ramadan babu wani malami a duniya da ya taba cewa kutiba alaikum siyamu yace wannan ana maganan azumin nafila ne a'a duk sun yarda cewa azumin farilla ake nufi thumma qala atimmu siyama ila al-layl sannan Allah yace ku cika azumi zuwa dare fa'ada adal kalamu ila siyami al-mutaqaddim sai zance ya dawo zuwa ga azumi wanda ya gabata allazi kana al-aklu wanda ci ya kasance wa nikahu da aure da saduwa domin nikahu anan saduwa akan ambaci kalmar nikahu da ma'anan saduwa fi lailatihi a cikin wannan daren a farko mahazuran an hana ba'adan naumi bayan mutum yayi bacci sun maqubi a sannan daga baya sai aka halatta domin a farkon shari'a ta azumin watan Ramadan idan mutum ya ci abin aka sha ruwa lokacin shan ya kuskura bacci ya kwashe shi bai ci abinci ma to sai dai ya haƙuri ya jira sai da hali kuma ne to sai ya zamanto mutane na shan wahala suka ce wa hadhihi sifatu siyamil wajibi wannan sifar azumin wajibi ce wa siyami sauran azumi kuma la yutimmu ba zai ci ba illa bi zalika sai da wannan ala ta tatabbu'i ko ala sabili tab'i wal ilhaq akan hanya ta wannan yana biye da wannan da kuma a riskar da wannan da wannan da haka suka ce azumin nafila tabaun ne ga azumin farilla da haka dole a yi ilhaki a riskar da azumin nafila da na farilla duk hukuncin da aka ba na farillan a ba na nafila wannan ita ce hujjarsu ta farko alwada sani fuska na biyu anna qawluhu thumma atimmu siyama ila al-layl Allah da ya ce a cika azumi zuwa dare amrun bi an yakuna itmamu as-siyam ila umarni ne daga wajen Allah cewa dole azumi a cika shi zuwa dare wa bayanun li siyami da bayanin cewa azumi la mu illa bil imsaki ila babu yadda za a iya cika dole sai an kame baki an cika shi zuwa dare fa ayatu da haka sai wannan fa ayat ta fa'idantar da cewa anna a afsara duk mutumin da ya ci abinci kabalan lai daga balin dare lam yutimma siyama ai bai cika azumin shi ba wa hada shamilun da aka wannan hukuncin ya game da jami'a anwa'i sawmi da dukkan kowane irin nau'i na azumi thumma ma kana wajiban sana abin da ya zama wajibi ne kana al-itmam fihi ila al-layl wajiban a cika shi zuwa dare wajibi ne wa ma abin da ya zama mustahabbi ne kana mustahabban to shi ma ne wa ma kana makaruhan kana makaruhan azumin da ya zama to cika shi ma makaruhi ne yin shi makaruhi ne to cika shi ma makaruhi ne wa ma kana muharraman kana muharraman azumin da ya zama to yin shi haram ne to cika shi ma haram ne liqaulihi ta'ala saboda Allah ya ce wa ahnikum bainahum bima anzalallah lalle kai hukunci tsakanin su da abinda Allah subhanahu wata'ala ya saukar wa huwa amrun bi an yakuna hukmuhu wannan umarni ne hukuncin Allah dole ya kasance bima anzalallahu da abinda Allah ya saukar la amrun bi hukumi wato ba wai umarni bane da shi ainihin wato hukunci bi khilafi ayatul hajji wal umara. saɓanin ayar aikin hajji da umara fa innahu amrun bi ko fa amara Allah yayi umarni bi itmamihima cewa tun farko da ma a cika su fa yakunu nafsul itimami ma'amuran bihi sai zaman to dama yi cikawan a matsalar aikin hajji abu ne da dama tun farko Allah ya umarni da shi dan da ya tashi cewa atimmul hajja wal umrata lillahi wa huna al itmamu ila al layl da haka nan cika azumi zuwa dare huwal ma'muru bihi shine abinda Allah ya umarni da shi wa farraqa Allah ya bambanta baina an yakuna al amru bi nafsi al fi'l akan umarni ya kasance da shi kanshi aiki aw bi sifatin fil fi'l ko sifar aiki fa innahu law qala inda wani zai ce maka ko da Allah ya ce salli bi wudu'in aw salli mustaqbil al-qibla ko kai sallah da alula ko kai salla kana fuskantar al-qibla aw wa nahwu zalika da makamancin wannan kana amran ya kasance umarni ne bi hada bi fi'li hada shart fi salati da aikata wannan sharadin a cikin sallah la amran bi nafsi salati ba wa umarni bane da ita kanta sallah din to wannan shine dalilan waɗanda suka kawo suka ce idan mutum ya yanki ya fara azumin nafila dole su ya cika saboda Allah subhanahu Ta'ala ya ce summa atimmu siyama ila al-layl to shine malamai suka ba su amsa a nan wajen ga dalili na uku daga cikin dalilansu, su ta'ala Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu awfu bil uku, ku cika wato kullu kullu wa wajen dilala fuskan da aya ke nuna annaman shar'a fi sawmi at-tatawwu'i duk mutumin da ya fara azumin tadawwi na nafila faqad aqada da sauma ya riga ya kulla azumi fa ba an fiye bihi to ya zama wajibi kuma sai ya cika wannan azumi wa yunaqashu sai ce to za a tattauna wannan dalili bi anna al-amra bil wafa'i bil uqudi umarnin da Allah ya ce a cika kulle kulle amul lil uqud allati bayna al wa bayna rabbi, min al ya kunshi duk wani kulle-kulle tsakanin bawa da Allah na ibada wal'uku da kulle-kulle bainal abdi ko bainal ibadi min mu'amala ta tsakanin bayi na mu'amala wa ma'lumun abin sani ne annan ibada ce. ibada min hama huwa wajibun akwai abin ibada da take wajibi ce wa min hama huwa tatawwu'un a ciki akwai ibada da yake masu mustahabi ce fa yakunu al amru bil wafa'i to umarnin da Allah ya anan wajen yake a cika fil ibadata a cikin ibada wajiban fi ma ji sai ya zama wajibi ne cikin abin da dama Allah ya wajabta shine auku bil uku sannan wa mustahabban fi ma yustahab sannan mustahabbi ne cikin abin da wato yake mustahabbi ne wa sawmut tatawu min al mustahab shi kuma azumin tatawu yana daga cikin mustahabbi ne fa yakunu alwafa'u bihi wa itmamuhu mustahabban sai zaman to cika shi da kammala shi mustahabbi ne ba dole bane wannan shine dalilin su nabi kun ga malamai kuma sun ba su amsa akan wannan fuskar da wancan fuskar ta farko to sannan wancan matsalar da muka dauko na cewa sun ma atin musiyama ila laili da yan kala kasu da yan shi'a su ba sa shan ruwa da rana ta faɗi sai duhu yayi da sun ce Allah ya ce sun ma atin musiyama ila laili sai suka ɗauki duhun dare ɗin shine allailu a wajensu suna ma yin shi'a duk abin da ka sani a sunna to saɓaninsa shine shi'a yau da haka da an sha ruwa rana ta faɗi ba sa yi to shi sa muka ce musu a nan wajen duk duniya an ba annabi ba ba wanda ya isa fassara ma al'umma mai Allah yake nufi da allailu cika shi saboda dare Allah ya faɗa mana ya kasu biyu ko uku cewa inna rabbaka ya alamu annaka taqumu adna akwai min sulusai laili wa nisfahu wa sulusahu wa ta'ifatun min alladhina ma'aka da Allah ya ce sun atimmu siyama ila al-layl a cika azumi zuwa dare nisfahu aw sulusahu rabin daren ko ɗaya bisa uku na daren za a cika azumi sannan da yace kula a'udhu bi rabbil falaq min sharri min ina neman tsari da ubangijin dare da abin da ya halatta sai ce wa min sharri ghasiqin daga sharrin dare idan dare ya duhu to da Allah yake sun ma'acin musiyama ilal laili daren mai duhu ko mara duhu ba wanda zai fassara maka ayan a aikace annabi shi zai wa mutane bayani mai Allah yake nufi da sun ma'acin musiyama ilal laili da shi kuma annabin yi bayani a aikace ya yi bayani da baki sun ce ba su yi da bayanin shi ba su ta su fahimta za su yi aiki da ita qawluhu ta'ala dalili na uku suka ce Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku wanda kuka imani ati'u Allah wa ati'ur rasul ku bi Allah ku bi manzon Allah wala tubtilu a'malakum kada ku bata aikin ku wa wajhu dilala fuskar da wannan ayat take nunawa anna anna karima wannan ayar mai karanci fiha an-nahyu a cikin ta akwai hani an ibtal amal dangane da bata aiki wa za ya ummu ibtalaha wannan ya kunshi wato ɓata ita aikin ba da ikmaliha bayan cikata, ta wa fi asna'iha da kuma lokacin da kake yin aikin a tsakiya duk ya kunsa sanda ka fara kana tsakiya baka sa ba ka bari yana daga cikin ibtalul amal saboda haka suka ce fa inna ma madamin salati abinda ya riga ya wuce na sallah wa sawm da azumi wal ihram da kuma ihram wa nahwihi da makamancinsa amalun aiki ne salihun mai kyau yusabu alaihi wanda ake ba mutum lada a kan shi bi haihu ta yadda lauma tafi asna'ihi da mutum zai dauki azumi ko yana sallah ko yana dauke da irami ya mutu ujra alama mada ajara man kada amila ai za a ba shi ladan kamar ya riga ya aikin ya gama ne ko da aka saka ce la ajara man kasa da wanawa ba wai lada irin mutumin da idin fara aikin ba iniya wa idha mana muni amin al-khuruj minhu idan ku an hana mutum ya fita daga aiki kafin ya cika shi cewa in ka fara aiki kakka bashi sai ka gama to dalla ala lazumihi wannan yana nuna cewa wajibi ne ka lazumta aikin sai ka gama wa wujubul qada'i minhu qabla itmamihi kuma ya lazumce ka dole ka cika aikin in ka bashi kafin ka kammala shi wannan ya zo cikin ahkamul qur'an da kuma sharri na umdatul ahkam sai ce to wannan ayar da suka kawo suka hujja da ita wa nuqish al-istidlal bi hadhihi al-aya min wujhi mu tattauna kafa hujja da suka yi da wannan ayar ta fuska kamar haka al-wajh al-awwal fuska ta farko annal murad bil ibtal fi al al-karima abinda Allah ke nufi ku lura da kyau ku gani matsala ce kwaya daya amma za ku ga malamai za su iya ɗauko dalili kuma kwaya ɗaya su rabu a kanta kuma kowa wannan dalilin shine madogararsa saboda kowanne yana da hatun nazar wajen istilali da aya to shi ya sa a wajen kafa hujjar ne wani sai kaga yi daidai ta yadda da aya suke nunawa kan shi ya tsaya wani kuma sai kaga inda aya ta yana shi kuma ya yi nan an gane tunda yanzu ai sun kafa hujja da cewa in ka fara aiki na nafila ka bashi ya lalace kuma dalilin su wannan ayan atiullah wa atiur rasula wala tubtilu a'malakum sai yace ibtalul a'mali aya tana nufin shine batan aiki bir riddati ta hanyar didda aw bil ma'asi wan nifaq wal ujub ko da saban Allah da munafunci da jiji da kai saboda in ka koma farkon aya zai nuna maka haka innal ladina kafaru wa saddu an sabilillahi wanda suka kafirta suka kange mutane daga tafarkin Allah wa shaqur rasul min ba'di ma tabayyana lahum al-huda shaytan min ba da ma ta bayyana lahum huda lan yadurru Allah shay'a wa da sannan Allah zai bata aikin su me yasa Allah zai bata aikin saboda kafircin da Allah ya faɗa a farko da kuma sabawa annabi da haka sai shine ya kira ya ya ayyuhal ladina amanu atiqu Allah wa atiqu rasul wa la tubtilu ku bi Allah ku bi manzon Allah kada rashin bin Allah da annabi ya janyo muku aiki ala wajen ustani fuska ta biyu law sullima da za mu miƙa wuya annal ayata amma cewa wannan ayar ta game kowane irin aiki falkasu shi nasu idan ya zo kasu wa huwa al'adallu dalla ko falkasu shi kasu wa huwa al'adillatu dalla shi ne dalilai wacce take nuni ala wujudu ƙasa'in nafli shi ne a dalilan da ke nuni akan halaccin yanki nafila muqaddamun alal am dole shi za a gabatar akan am mu ɗauka ma cewa nassin ya ƙunshi kowace irin wannan aya ta ƙunshi kowane irin aiki am ne ko to hadisan da suka zo suka nuna cewa ya halatta ka fara aikin ka bari yanzu wannan nassin ya zama am da ka hadisi ya yayi tafsiri to ya halatta in ka fara aiki kaza da irin aiki kaza na nafila ka bari na uku shine ne salif annan mal annan ma lam yutam duk abinda ba a cika ba falaysa bi amalin ba aiki da li'anna aljazaa almu'adda domin sakamako wanda ake bayarwa ake kaiwa zuwa gare shi lamyan ake bai kullu ba walam tahsul bihi qurba kuma kusanci da Allah bai faru ba wannan shine dalilin da suka bayar sai ya ce wa ujiba za a ba da amsa ba da taslimi bayan kaddara ma cewa mun miƙa wuya eh bime da adamin taslimi da rashin miƙa wuya balil da za kai sakamako al-mu'adda wanda ake kaiwa zuwa gare shi kadin kadin akada ya riga ya kullu wa hasala bihi qurba kuma kusanci zuwa ga Allah ya riga ya tabbata wa yusabu ala ma fa'alahu ana bada lada akan wanda ya aikata shi Ko wa yusabu ala fi'lihi ana ba da lada ga wanda ya aikata shi wannan shine sai ce na hudu qauluhu ta'ala fadin Allah ta'ala da yake cewa wa rahabaniyatan uwa. rahabaniyanci mai rahabaniyanci shine mughalatun fi ta'abbudi wace gona da iri wajen bauta ma Allah subhanahu wata'ala sannan da kuma nisantar abin da yake na jin daɗin duniya shine rahabaniyanci ka zo kai guluwi ka wuce gona na irin da sunan bauta ma Allah har ya kai abin da Allah ya halatta maka ka haramta wa kanka shi wayancan mutanen yana magana akan su yace wa rahabaniyata tsabakin gudun duniya da sunan bauta ma Allah wanda ya sa su suka wuce gona da iri Allah yace ibtada uha su ka sai suka kirkire ta ma katabnaha alaihim ba mu muka wajabta musu ita ba kuma ba su kirkire ta ba illa tiga a ridwanillahi sai dan su nemi yadda Allah sai ce su kansa da suka kirkire ta famara au a haƙari ayata ba su kiyaye ta yadda ya kamata a kiyaye ta ba to wannan fana daga cikin hujja kuma da malamai suka yi hujja cewa in ka fara aiki dole ka gama sai suka ce wa wajibud dilala anna ta'ala zamman nasara Allah ya zargi kiristoci ala adami a akan rashin kulawa da maltazamuhu abinda suka ɗora wa kansu minal ƙurbi na neman kusanci ga Allah allati lam tuktab alaihim wanda ba a wajabta su gare shi ba wal qadar da kuma gurgurdan al muadda min al ibadati wato wanda ake bayar da shi a matsayi na ibada na amalin aiki fa wajaba siyanatu daka ya wajaba a tsare shi anil ibtali dangane da lalacewa bi itimami ta hanyar cika shi suka ce fa idza aftara idan mutum ko ya ci abinci ai ba Allah bane ya sa kai wajen ta maka ko kai ka je ka wata ta maka ko to da abin da ka je ka sa kanka kace za ka yi to kai ma dole ka kiyaye shi suka ce to fa idza aftara wajaba qada'uhu in ko da kai ma tun farko Allah bai wajabta ba kai ka je ka sa kanka da ka fara cin abin ka fara ka zo ka ci abinci ka aji to dole ka cika tafadiyan al ibdali sai wannan ramuwan ya zaman to ne dangane da ainihin wato wancan aikin da ka bata wannan ya zo cikin ahkamul qur'an da kuma fatuhul qadir na al-imam shaukani sai yace wa nuqish wannan hujja za a tattauna ta bi anna Allah ta'ala zammahum Allah ya zargi kiristoci ne alaftida'ihim alaftida'ihim akan kirkirar da suka yi wa adami qiyamihim da kuma rashin tsayuwar su bima aujabuhu ala anfusihim min sa abinda suka wajabta ma kansu na da'a ma bayan sun kirkire shi ba su tsaya akan shi ba fahim ibtada omin inda an fusuhin ibadatan da aka su daga wajen kansa suka kirkiri ibadatan da suka sa kansu ba Allah bai tasu ba wa wazafuha ala an fusuhin sannan suka ainihin wato ɗaura ta a matsayin aiki a kansu waltazamu suka lizinci lawazima ma ka kataba hallahu alaihim waltazamu lawazima ma lawazima ma ka Allah hallahu kataba Allah alaihim wala faradaha da haka suka lizimci lawazin din abinda Allah bai lizimta gare su ba kuma bai farlanta ba sai ya yace wata tsawo ulaita bi wajib abinda suka wajabta maka su shi kuma azumin nafila ai asali ba wajibi ba bane wajibi ne fala yakunu tarkuhu mahallan lidam da ba waje ba ne da zai zama muhallin da in ka bar shi kuma ka zama abin zabi Kamar alwashi ne yanzu ai asali ba wajibi ba ne. amma daga lokacin da ka sama kanka cewa idan Allah ya yi min kaza za ka yi kaza sai maka yanzu ba ya zama wajibi ma to tun da kai ka je ka dora wa kanka ba wanda ya dora maka daga ran da ka samu yanzu ya zama wajibi dole ka kiya wannan alwashin da kai to su ma abin da suka dora wa kansu wannan gudun duniyar ibada ce da suka kirkire ta suka wajabta ma kansu dama asali Allah bai wajabta ma to shi ma azumin nafila Allah ya wajabta ne dole bai wajabta ba sai yake cewa sannan hadisi abi hurairah hadisin abu hurira ne annabi yake cewa annan nabi sallallahu alaihi wasallama qala yake idan du'iya ahadukum idan aka kira ɗayan ku wajen walima kenan to falijib ya an samu wanda ya kira shi bayan kana sa'imin idan ka je gayyatar walima kana azumi to falisalli yayi me ya azum kai sallah an gane da ma'anan addu'a wayan kana muftiran in kuma mutum dama wato cin abinci yake yi ba azumi yake falyutsa im ya ci wa wajhu dilala fuskar abinda wannan hadisi ke nuna annal hadisa yadullu hadisi yana nuni ala Harimu, qat'i siyam mutlaqan akan haramcin yanki azumi ga baki ɗaya. fardan kana am nafilan farilla ko nafila yayin da laukanin akalu ja'irin fi siya mai tsawu'i da a ce cin abinci ya halatta a cikin azumi na nafila bayyanahun nabi sallallahu alaihi wasallama da annabi ya yi bayanansa wani stahabbahu fi da'awa sannan da ya mustahabbanta haka a wajen gayyata idan an gayyace ka tunda ya ce idza du'iya ahadukum falyujib fa in kana sa'iman me falyusalli kaga bai ce wa in kana sa'iman ba falyufṭir in ka je walima in an gayyace ka kana azumi wanda ya gayyace ka da annabi bai ce ka ci ba sai ce shi wanda ya gayyace ka waliman kai masa mai addu'a suka ce to wannan hadisin yana nuna cewa in ka fara azumin nafila dole ka cika shine suka ci walasta abbahu da annabi ya mustahabbantar da wannan fidda'awa a wajen an ka gayyata ta walima wannan ya zo cikin sharhin umdatul ahkam sai ce wa yunaqashu wannan dalilin da suka kawo za a tattauna shi bi anna hadha mahmul wannan za a ɗauke shi ne alama idan kana sawm wajiban idan azumi ya zama mai na wajibi ne. tunda kan mamanta azumin wajibi ba fa azumin ramadan ne kadai wajibi ba azumin ka fara rantsuwa wajibi ne azumin ka fara ta zihari wajibi ne azumin kisan kai idan mutum ya fara mai wajibi ne kaga kenan da annabi yace idza du'a ahadukum fa in kana sa'iman falyusalli zai iya daukar nau'ikan raguwar azumi na wajibi wanda ba azumin watan ramadana ba sai suka ce wa amma idza kana tatawwa amma idan azumi izama na nafila ne to fa innahu yajuzu al to ya halatta mutun yace abinci wala siyama musamman ma idza kana fil fitr idan a cikin abincin da zaka ci ga wanda yake yace ka walima akwai jabaru qalbid da'i daura zuciyar wanda ikar wato daura kariyar zuciyar wanda ya gayyace ka wa yu'ayyidu hadha al-ma'ana abin da ke karfafa wannan ma'anan hadith abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu qala yake cewa sana'atu li rasulillahi sallallahu alaihi wa wasallama ta'aman nasa an yi wa Annabi abinci fa atani huwa wa ashabu sai annabi ya zo min shi kaga sai kawo abinda malaman nawa suke ce masa tauhidi dan kada wani ya kawo shi ba ya ce a'a ai annabin bai samu zuwa bane ba mamaki wani ya tura a matsayin shi sai ya ce huwa shi annabin ya zo da kanshi wa ashabu sannan ya tsibo ta sahabbai ya taho da su falamma wada wudi at'am lokacin da aka ajiye abinci qala rajulun min al-qawm sai wani mutum daga cikin mutanen da ke wajen yace inni sa'imun ni ina azumi faƙalar rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai annabi ya ce da a akukum ɗan uwanku ya kira ya kira ku zuwa ga walima wata kallafa lakum ya kallafa gare ku ko wata kullifa lakum an kallafa gare ku don haka sai ce masu afirkaci sai ce wasu makanahu huyomin in shi ita ka biya azumin a wata rana amma faɗin shi ita a ƙa'ida ta malaman usulun fiƙi tun da ya ce wasu ba umarni ba ne makanahu in shi ita to yanzu kalmar in shi ita ta cire wannan umarnin daga wajibi da da ya ce wasu makanahu annabi ya yi shuru da yanzu malamai suna da mahallin niza cewa to ai wannan ita ce ma hujjan mada cewa sai an kama tun da annabi ya ce wasu makanahu amma ce wanda ya wasu makanahu in mai in shi ita ita ce karina da ta sa ta cire umarnin ba wajibi bane in ya ga dama ya rama in bai ga dama ba shikenan ya riga ya wuce wannan hadisi a kare da bayhaqi fi tafi kitab as-siyam shi yasa shi ma sai ya bude babu takhayyur fil qada'i babun da ke magana akan zabi wajen ramawa in kana sawmuhu tatawwan idan azumin ka na tatawwi ne idan ka ɗauki azumi ka karya in ka ga dama ka rama azumin in baka ga dama ba shi shikenan sannan qala hafiz Filfati wa Isnadu hasan wa hasanahu al ko sai yake cewa a hadithu abi hurairah radiyallahu anhu anna Rasulallah sallallahu alaihi wa sallama qala annabi ya ce laifin yahillu lil halatta ga mace ba an tasuma wa zawjuha shahidun illa bi izni ta yi azumi na nafila mijinta yana nan sai tare da izininsa cewa za ta yi wa wajibu dilala fuskar hadisin da yake nuna annahu law kana al Jaiza, ja'izan suka ce da cin abinci ya halatta idan mutum ya fara azumi lam yakun fi shuru'ihi ko fi shuru'iha fi da ba yadda za a iya zamanta wajen fara azuminta a samu akwai cutarwa walam ta'tat da bata buƙatu ba ila iznihi zuwa ga neman izinin majin sai ce wa lokish wannan hujjar da suka kawo za a tattauna ta bi annahu la dilalata fil hadith ba wani abu da ke nuna a cikin wannan hadisi ala tahrim qat'i sawm at akan haramcin yanke azumin nafila babu لأن domin dalili laysat Adamu tamakkuni hamil al-fitri ba wai saboda mace ba za ta iya yin azumi bane take neman izinin mijinta in za ta yi a'a ba shi bane wa qat'u at-tatawwu'i da kuma yanki wato azumin nafila wa inna mal illa dalili li'anna az-zawja lahu haqqun ko li'anna az-zawja lahu haqqul istimta'i domin miji yana da haƙƙin ya ji daɗi da macen shi bi zawjatihi fi kulli waqtin a kowane lokaci duk sanda ya kada ma wa haqquhu wajibun 'ala al-fawr kuma haƙƙinsa wajibi ne akan mai gaggauce da haka kun ga shi yasa aka ba da umarni aka ce idan kana zaune bakin ka ga wata mata ta tayan ma da hankali to kai sauri ka koma ina gida to kaga idan matarka ta je ta dauki azumi ba tare da izinin ka ba kai kuma wata matsala yanzu ta koro ka kayo gida to kaga kana da damar in ka ga dama dai zuba la'in da koro ka yafi wannan azumin nata muhimmanci ko kuwa sai yace wal wajibu muqaddaman ala tatawwu yanzu haƙƙin miji ibiya buƙatarsa idan ya taso tun da wajibi ne dole shi za a gabatar akan nafila ai wa sawmu hayam na'uhu in ko tana azumi azumin ta yana hana mijin min listim ta'ifil adati wajen ya ji daɗi da mace a al'adance li'annahu qad yahab intihaq haƙa sawm domin da yawa daga cikin mazaje ko da suna da buƙata wani yakan ji tsoron keta alfarmar azumi bil isadi idan mace ta fara azumin ya lalata azumin ko da azumin nafila ne amma shi kuma ta ɗaya ɓangare ta ɓangaren haƙƙin shi ya cutu azumin da take yi nafila ne shi kuma haƙƙin shi wajibi ne to gudun kada a samu wannan matsalar shi yasa shi shari'a ta ce idan mace za ta yi azumi na nafila ta nemi izinin mijinta cewa za ta yi ya sani kafin ta fara amma ba wani dalili cikin hadisin da yake nuna cewa haram ne idan mutum ya fara azumi ya yanki babu sai yake cewa wannan hadisi kuma a ya zo a cikin sharhi na ainihin wato a sahihu muslim na al-imam da kuma fatuhul bari sannan al ahmad ya ruwaito shi wa abu dawud fi kitab as babu bab man ra'a al sannan da al-imam at-tirmidhi fi abwab as-sawm babu ma jaa fi ijabin al alaihi قال الحافظ في الفتح وتوارد الحفاظ على على حكم بضعيف الحديث بضعف الحديث عائشة هنا يتلك لوانا بمدوك شبا نا يتلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت تكيت وكانت وكنت ناكسا أنا وحفصة نين حفصة صائمتين منا مصير أزلي فأرد لنا طعام سياك جدت ومنا دون أبنشي ishtahayna sai muka yi sha'awar wannan abincin muka yi kwadayin sa fa akalna minhu sai muka ci wannan abincin fa jaa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama sai manzon Allah ya zo fa badarat ni ilaihi hafsatu sai hafsa ta gaugawa zuwa ga annabi wajen fara masa magana kafin ni in fara sai ta ce wa kanat ibnata abiha wato me ma'anan wa kanat ibnata abiha ya ce wadda ta yi kama da mahaifinta wajen jara'a da jarumta shi ne ibu na ta'abiya ko kuwa na na hamsa ta yi kama da mahaifinta sai da na umar wajen jarumta da tsayawa a faɗi magana shi sa ta ce wa kanin ibu na ta'abiha faƙarar sai ta ce ya in na kunna sa'imatai ne mun kasance muna azumi fa'uri da na ta'amun ishta a yi nahu sai aka butto da abincin da muna kwaɗayin mu ci shi namu min mu kuma sai muka ɗibi girkin nan yadda ya kamata qala sai annabi yace musu iqdiya wato kurama wannan azumin da kuka ci abinci yawman wani wuni akar makanahu na daban a makafin wannan azumin to shine yace wannan hadisin akhrajahu ahmad wa abu dawud fi kitab as mu bab marra'a a alayhi al wa tirmidhi fi abwab babu sawm bab ma ja'a fi ijab al to qala al-hafiz al-hafiz ibn hajar ya faɗa a cikin fatawul bari cewa wa tawarudul huffaz ala hukm ala al-hukm bida'af hadith aisha malamai sun kai sun kawo wannan hadisin hadisi ne da ifi bai inganta ba wa ankarahu al-imam ahmad rahimahullahu al-imam ahmad ya inkara wannan hadisi da aka yace ka duba unzur nazbar raya da kuma nailul atab da kuma sharhi na umdatul akam da kuma al-furu' to kaga to shi yasa da ya gama sai ya ce wa wajhu dilala fuska abinda hadisi ke nuna wa annan nabiyyu ya amara huma bil qada'i annabi ya umarce su ya ce salama wal amru bil qada'i umarnin da annabi ya ce salama dalilun ala wujubil mudhi dalili ne akan wajibcin zartar da wannan azumin fi ta tatsawwi a cikin azumi na nafila idan shura fihi idan aka daga aka fara shi wa annahu idza qata'ahu lazimahu alqada in mutun ya riga ya fara yanke to wajibi ne siyatuka sai yace to wani ki shahadat dalil min wani aini wannan dalilin da aka kawo zamu tauna shi ta fuska biyu alwajhu alawwal anna alhadith da'if la yuhtaj bihi fuska ta farko shi hadisin da aka kawo da'ifi ne mai inganta ba ko gashi nan yace unzur al-fathul bari al-majmu' sharh muhazzab الوجه الثاني annahu لو ثبت fuska ta biyu wajen mai na martani muƙaddara ma hadisin ya tabbata fa innal amra bil qada'i mahmulun ala istihbabi to sai a dauki cewa umarnin da annabi ya bayar shi ma wa umarnin na salama ramawan shi ma mustahabbi ne tunda a can baya wancan sahabin da yake yana azumi annabi ya ce ya ci abinci ba ya ce masa ba sun makanahu in shida to shi ma yanzu umarnin da a kaddara ma cewa hadisin ya inganta da ya ce musu isbiya yawman akar makanahu to a ɗauka cewa ramuwar shi ma mustahabbi ne jam'an bainal adillati dan a haɗa dalilan ina fatar an fahimta to sannan sai hadisi shaddad bin aus radiyallahu anhu qala yake cewa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yaqulu naji annabi yana cewa atakawwafu ala ummati abinda nake jin tsoro akan al'ummata shine ash-shirka akwai shirka والشعوى الكفية لكم شعوى قوية قال قلت يا رسول الله سيرت يا رسول الله أتشرك أمتك بعدك أمتك بعدك إن ذا الأمة ذات إيتي قبل الشركة باينك قال نعم سيتي إيه أما إنهم لا يعبدون شمسا ولا قمرا أما ولا سبوتا مرانا با قوة إن دي أمة إجابة لتن أقوى الأمة أخوة al'ummar annabi duk duniya da yake kiransu zuwa ga addini sun zama al'ummar annabi wanda yake kiransu zuwa ga Allah ummatu da'awa sannan akwai ummatul ijaba al'ummar da suke mai karɓa kiran annabi sannan akwai ummatul ikiba al'ummar da suke bin annabin sawu da kama suna jiran ne ina ya ɗauke kabar sai sa su ɗauko ta su yi su sa wala hajaran ba za su bauta wa dutse ba wala wasanin ko gunki Walakin walakinnahum yura'una bi amalin, sai dai za su biye da ayyukansu an gane washahawa alkhafiyya da kuma sha'awa koyayya washahawatul khafiyya ita sha'awa koyayya an yusbiha ahaduhum sa'iman shine ɗayan sai waye gari yana azumi wa tuqridu lahu shahawatu sai a bujuro masa da wata sha'awa min sha'awatihi daga cikin shawoyinsa a bujiro da girki yaji yana tashin kanshi yana dukan hakinsa. ko kuwa ko a jiro da wani abu fa ya turu ku sau sai ya bar azamansa wannan shi ne wai a shi ne wato a shahawatu alkafiya mutum ya fara azumi ya jiro da wani abu wanda yake sha'awa sai ya ajiye azamin ya faka. sai ya ce wani ishahadar dalilin min wujudu wannan dalilin da suka ƙara kama hujja da shi masu wannan ra'ayin za mu tattauna shi الوجه الأول annan الحديث ضعيف لا يحتج به na farko dai shi kanshi hadisin bai inganta ba ga maganin kafa hujja da shi ba da taso ba ko na biyu alwajhu Sani ala taqdiri sihhati muƙaddara cewa ma hadisin ya inganta fa innal murada bi zalika abinda ake nufi da wannan shine manya a atadu abadan a Sauma, wanda ya saba ɗaukar azumi kullum sun mai turku li shi ya riga ya zama mai dabi'a yau in ya ɗauki azumi gobe yana ganin girki to ya fasa jibi ma in ya ɗauka in ya gari ki ya yi mai ya fasa alwajen musali su fuska ta uku an na tafsirar shahawatul kafiya fassara wannan sha'awa kafiya mudrajin fil hadisi wato idraji ne a cikin hadisi min ba'adin ruwatu daga sashen ruwatu duk ɗalibin da yake da alaƙa da ilimin hadisi shine ya san rawi ya ruwaito hadisi ya zo ya fassara wani abu wanda yake da alaƙa da ilimin hadisi, wanda bai san ilimin hadisi ba sai ya ɗauka wannan maganar tarawi ɗin ita ma maganar annabi ce amma su malamin wannan ɓangaren suna sani duk maganar da take ta annabi ce za su ware mata wacce ba ta annabi ce za su yi maka su wannan idiraji ne shi wannan makarecin da ya zo nan cikin rududin da muka mai yana so ya sa shakka akan littafin Ya zai yake cewa kun gani gashi nan imamul bukari ya ruwaito a cikin bukari sanda wa'ayi ya yanki wai ga annabi yana hawa dutse yana kokarin ya fado ya susa a kan ya kashe kanshi yace buhari ya ruwaito amma yanzu cikin kwaye da karɓar wannan ababun akida kuma gashi na a bukhari ba hazo ya so kaga wannan sa shakka ne ga mutane akan buhari a ce maka ga wani hadisi an ruwaito saboda wahayi ya yanke annabi yana hawa dutse yana kokarin ya kashe kanshi sai mala'ika jibril ya kare shi ba kowa ne je bincika ba wani kawai yana ganin mutum da farin gemu yayi yi naɗi sai ka ce jikan ma'aiki za ka ce na billahi lazi ba yadda za a wannan yi karya. amma nan muka zo a jikin allon nan muka wa mutane kowa sai da gane makarici muka ce saboda gashi wannan magana da ya faɗa magana ce ta al'imamu zuhuri ijiraji ne na ce kuma ɗayan biyu zai faru ko dai ya zama jahili ne bai karatu ba ya ji ya shiga wannan sana'ar bai santa ba in kuma an ce da gaske malami ne to maha'inci ne don ijiraji ne bai kamata a ci ya jahilce shi ba gashi magana ce ta imamu zuhuri gashi ibnu hajar ya faɗa cikin fatawul bari cewa idraji ne maganar al-imamu zuhuri ce ifassara bayan ya gama ba maganar annabi ba ce sannan na ce idan wannan shi ne dalili me yasa ba a fara taɓa ƙurani ba da yi ba da shaida cewa la'allaka basi'un saka ala asari ga annabi Allah ya ce ya kusan ya kashe kanshi saboda bakin ciki illam yu'minu bi hadha al ne asaba saboda mutane ba su yi imani ba saboda bakin ciki amma sai ya kyale qur'ani saboda yana tabawa yace ya za a yi ƙurani ya faɗi wannan wani daga nan ko tanka ba zai ba ya san cewa kawai kafiri ne sai ya kyale sai ta fa hadisi an gane Allah shi yadda mu to ijraji ne Al'awwal na farko wa yadullu ala hada umurun abinda ke nuni akan wannan al'amuran al'awwal na farko a shahwatul kafiyya shahawa koyayya qad fassaraha ba'duhum bi annaha hubbur riyasa akwai malaman da suka fassara ita sha'awar nan shi ne son shugabanci walau kana tafsiruha marfu'an inda a ce tafsirin annabi ne yayi lama aqdamu ala zalika aida ba malamai ba su gabata zuwa gare mu saɓani ba wajen fassara domin tunda in annabi ne ya riga ai dole yanzu magana annabi za a dauka ai na biyu anna tafsiraha bi hubbir riyasa fassara kalmar shahawa boyayya nan da cewa san shugabanci ne ashbahu ya fi kamance ce ne li'anna hubbir riyasa domin san shugabanci ya kunu fil insani yakan kasance a cikin tare da mutum wa yudhiru al-a'mal as-salihah mutum yakan iya koyi cewa yana son shugabanci ba za ka iya ganewa ba amma a fili sai ya bayyana muku aiki na kirki an gane A Salisu na uku annal akla shi kuma cin abinci ai sha'awatun zahiratun la kafiya sha'awa ce a bayyana ba sha'awa ce wacce take boye yayi wa idza lam yakun al akl idan ci bai zamanto ba sha'awatan zahiratan sha'awa bayyananniya lam yakun lana sha'awatan zahira to ai ba wata sha'awa ta bayyana a duniya ai arabi'u na hudu anna qarna sha'awatul khafiya bil riya abama sha'awa boyayya da riya yadullu ala annahu arada yana nuna cewa lalle yayi nufi ma huwa min jinsihi abinda yake na jinsin sa ne wallazi huwa min jinsihi abinda yake na jinsin sa ne huwa hubbur sharaf shine san daukaka la akala ta'am ba wai cin abinci ba hadisi na tara hadisi talha bin ubaidillah radiyallahu anhu anna arabiyan ja'a wani balarabi ya zo ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sa'iran ra'a kansa ya ainihin wato a warwatse faƙala ya rasulullahi sai ya ce akhbirni ma faradallahu alayya min as-salati ka faɗa min abin da Allah ya lanta a kaina na sallah faƙala sai annabi ya ce masa as-salawatul khams salloli biyar illa an tatawwa shay'an sai in kaga dama qala sai ce a akhbirni ma za farada Allah alayhi min az-zakati faɗa min abin da Allah ya lanta na zakka qala ta yi ce fa’akbarahu rasulullahi bai shara’i al’islami kullina annabi ya ba shi labarin shari’o’in addinin musulunci ga baki ɗaya kenan ya faɗa masa zakka ta wajibi aikin hajji azumi sallah faƙalar sai ce wallazi ka. na rantsi da Allah da igirma maka la a tsawo shai’an ba zan yi taɗawu'in wani abu ba wala an kusu kuma ba zan tawaye min ma fara da Allah alayhi shi an cikin abar da Allah ya farlanta mu fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce aflaha in sadaka. wallahi wannan mutumin ya rabota inda abin da ya faɗa daga su yake aw kala'l jannata. in sadaka ko wannan mutumin ya ma shiga aljanna ya gama inda daga su yake wa wajhu dilala anna qawluhu illa an tatawwa yadullu yana nuni ala anna man shar'a fitta tsawu'i suka ce wannan yana nuni cewa akan duk mutumin da ya fara azumin nafila lazimahu itmamu ya wajaba siya ta kashi li'anna istisnaa fil hadith muttasil sun ce istisna'i a hadisin muttasili mun san cewa muna da istisna'i muttasili da munqati wal ma'ana illa an tasharra'a fi tatawwu'in sai fa idan ka daga ka fara tatawwu'i to fa yalzamuka ya lizumce ka itmamuhu ka cika wannan tatsuwin da ka fara in mun dauka istisna'i ne muttasili an gane wannan matsala ce ta nahawu ban su in shigaltu da ita amma ya riga ya kawo ta mun san cewa istisna'i muttasili a kawo mustasna min da shi wato mustasna ya zamanto suna da alaka in ka ce ja'a tullab illa ahmad to dama ai ahmad yana daga cikin jinsi na ɗalibai da haka yanzu wannan ya zama to istisna'i ne muttasili amma an kace da at-tullabu illa himaran dalibai sun zo sai jaki to jaki da ai bai daga cikin jinsi na dalibai da haka ba istisna'i bane muttasili istisna'i ne munqati yankaki da haka shine abin da Allah ya ce wa idh qulna lil mala'ikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa da haka tunda iblisa bai cikin jinsi na mala'iku istisna'i ne munqati ba muttasili bane wa nuqish sai ce za mu tattauna filistini lari bi hadal hadisi min wajhaini wajen kafa hujja da wannan hadisi ta fuska biyu alwajhu alawwal anna al-istithna fi al-hadith munqati yace istithna'i a cikin hadisin nan munqati ne kenan mustasna minhu bai daga cikin jism mustasna fa ka'annahu qala kaman annabi ya ce ne la yajibu kashe in wani abu bai wajaba gare ba illa in aradda at-tatawwa ko illa in aratta an a sai idan kayan ya kai tatawwi fa zalika laka to wannan kuma ganin ka ne na anna sawma tatawwu ibadatun azmun tatawwi ibada ne falazimat to ya lazimta bishuru'i fiha da shiga a cikin sa wa wajaba ƙadau ya wajaba kuma mutum ya rama bil min halin li uzuri da fita in ba tare da uzuri ba kal hajji wal umara suka ce kaman aikin hajji da umara ne sai ce to wannan maganar da suka faɗa suka ce azumin nafila daga lokacin da ka shiga yawa ta basi ka gama kaman aikin hajji ne yace bi anna hadha qiyasun ma al fari wannan qiyasi ne tare da bambanci li'anna al hajj wal umara yukhalifani sa'ir al ibadati domin aikin hajji da umara suna sabawa ragowar ibadodi fi anna naflahuma zama bishuru su Suna su yana da zimta in ka riga ka fara litta'akkur ihramihima saboda karfafuwar wato haramcin ko ihiramin da ke wala ya wala yakhruju minhuma bi hima. mutum bai fita daga cikinsu ta hanyar ainihin wato ɓata su in ka riga ka je aikin hajji sau ɗaya, to duk aikin hajjin da za ka yi a duniya bayan wannan sau ɗayan mustahabbi ne amma a yaushe ne yake zama mustahabbi idan baka riga ka fara ba in ka riga ka fara to kuma cikawa ya zama mai ya zama wajibi sai ce na gaba annan shuru a fil ibadati wato shiga cikin ibada iltizamin lahali zuntuwa ne ga ibada falazim alwafa'u bihi kan nazar sai zama wajibi ne mutum ya cika kaman alwashi sai ce wa noqish wa yi naƙashi bi adamin taslimi za a tattauna ta hanyar rashin miƙa wuya la'annan ta tsawo a laifin bi wajibin iftila ai na fula tun farko ai ba dole ba ne falam zam bai zama wajibi bi shiru ita hanyar farawa wa lahu an yi kuru da minhu ƙabalar itimam ka ga dama duk sanda ka fara ka yi ka fita to kuma wannan fasa ɓanin da kuke gani ana yi akan matsalar azumi shine abin da igina akan sallah da haka za ku ga cewa akwai waɗanda idan aka zo idan liman ya ta aka ta da sallah in suka fara nafila sai sun gama saboda ƙa'ida na idan an fara aiki na nafila sai an yi mai sai an gama akwai wanda kuma an fara da an tada sallah zai yanke saboda ya ɗauka cika nafilan ba dole ba an gane Ta kuma musamman ma ga hadisi ya zo annabi ya ce idan uqimatus salatu fala salata in aka riga aka sai da tsalla babu wata sallah da ta zama dole sai wata za a yi to kaga wannan dalili ne da yake nuna cewa in an fara nafilar ba dole bane sai an kira an gane sai yake cewa to yanzu mun ji magana na nawa na biyu waɗanda suka ce in an fara dole sai an cika ku to sai magana na kusa da ƙarshe shine alƙaulus salisu magana na uku jawazul qati wa wujubul qada'i akwai wanda suka ci ya halatta in ka fara nafila ka yanki amma kuma dole sai ka cika wa huwa ƙaunin lil ce, ita ce maganan wasu malaman hanafiya wa bihi qala ibn hazm kuma ita ce maganan ibn hazm a zahiri al'adillatu daliluhum ala jawazil qat'i dalilin suna cewa ya halatta mutum ya fara azumin nafila ko ibada ta nafila ya bari istadallu bima taqaddama fi adillatil qawl al-awwal sun kafa hujja da maganganun malaman farko tunda matsala ta farko akwai wanda suka ce ya halatta ko ka fara ka bari to wannan su ma shine dalilansa na ya halatta ka fara ka bari min al-adillati dallati ala jawaz al-qat'i sawm at-tatawwu'i daga cikin dalilai da ke nuna akan halaccin fara azumin nafila ka yanki wa qad taqaddama dhikruha kuma batanta ya daga ya gabata wama warada da abin da yazo alaiha akan ta min munaqashatin wa ajwibatin na tattaunawa dalilai ai yayi wannan a baya ai ya tattauna dalilan ya riga ya bani amsa a kansu daliluhum ala wujubu wujubul qada'i dalilin su na cewa kuma dole sai an rama sun yadda ya halatta idan ka fara ka bari ko kenan yanzu idan an zo za a yi sallan farilla an gane ka fara nafila kayi raka a ɗaya kuma ga liman yanzu an tadawa to ya alatta ka yanke nafilan amma tun da an fara ka yanki bayan an gama sai ka yi sai ka rama shi ne istadallo bai ma kaddama fi dillatin ƙaunar sani su kuma sun kafa hujja da abin da ya gabata wajen dalilan malamai na biyu da suka ce haramun ne kwata-kwata a yanke aiki in an fara sai an gama kenan kaga su sun yi haɗi tsakanin dalilan farko da dalilan na nawa na biyu من الأدلة الدالة على وجوب القضاء على وجوب القضاء نت دليلين سكنون أكن واجب كرامة على من أفطر في صوم التطوع أكن وان ديس أبنتي أكن أزمي لنافلة وقد تقدم ذكرها كما أنبتن سياغ باتا وما ورد عليها من مناقشات دا أبن ديزو أكن تندليلي القول الرابع مغانا تهدو شين جواز القطع لأذنه akwai wanda suka ce ya halatta in ka fara azaman nafila in kana da uzuri ka yanki wala qada'a alayhi kuma ba ramuwa akan ka in dai akwai uzuri wa huwa qaulun lil malikiyyati wal hanabila wannan magana ce ta wasu malaman malikiya da hanabila daliluhum istadallu bima taqaddama sun kafa hujja da abin da ya gabata fi adillatil qaul al awwal a cikin dalilan malaman farko da suka ce ya halatta in ka fara azaman nafila ka bari sai yace min al-adillati dalati ala jawazi daga cikin dalilai da ke nuni akan halaccin qat'i sawmi tatawwi halaccin yanki azumin nafila wa annahu la qada alayhi tuwa in ka fara ka yanki babu ramuwa akan ka wa hamalu suka dauki hadhihi al-adillata waɗannan dalilai ala ma idan kana ma'azuran suka ci su sun dauke su ne akan in mutum yana da uzuri kama launa zalabihi zaifin wani hau idan ba ya zo gurinka ka shirya masa abinci ya ce ba zai ce ba kai a ka gayyace shi a matsayinka na mai gidan sai ka karya azumin kunci abinci suka ce ta irin wannan uzurin idan ka ɗauki azumi ka yanki kana da uzuri to babu ramuwa sai ce wa amma in kana ghairu ma'zur idan mutum ba shi da uzuri fa ya haramul qat'u ya haramta yanki wa yajibu al-qada'u kuma ya wajaba sai ya rama kamata kaddama kamar yadda ya gabata sai ce to fi adillatil qawl thani a cikin dalilan maganganun malamai na biyu sai ce wa yunaqashu bi anna al adillata dalla dalilai wanda suka kafa hujja da ita ala jawazil qati amma akan yanki azumi gabaki da lam tufarriq bainal ma'zur wa ghayri ba da ba ta ce wanda yake da uzuri ko wanda ba shi da uzuri kawai in ka riga ka fara ka yanki kenan. sai ce to at tarjihu al qawlur rajihu wallahu a'lam maganar da tafarin jaye Allah shine mafi sani huwa al-qawl al-awwal ita ce magana mai liquwati adillatihi saboda karfin dalilan kenan maganar da tafarin jaye cikin maganganun nan guda huɗu. shine dalilan malaman da suka ce ya halatta in ka fara azumin nafila ka bari kuma ba komai akan ka wa da'afi adillatil qawl al-ukhra da kuma raunin dalilan maganganu raguwar bi munaqashatiha ta hanyar tattauna ta da aka yi wa bina'an alaihi to gini akan wannan ya juzu qat'u sawmi sittin min shawwal ya halatta idan ka fara azumin wata na me na shawwal ka yanke shi ba da shiru fihi bayan ka fara a ciki lakin sai dai yuqrabu li ghayri gardin sahihi an kyamaci yin haka idan babu wata manufawa ingantacciya ya halatta amma an kyamaci yin haka in babu wata manufa mai kyau da ta saka ajiye azumin an fahimta ai wallahu a'lam Allah shine mafi sani Allah ya sanar da mu abu mai amfani za mu tsaya anan sai gobe sai mu tashi hukumu siyamis sittin min shawal idan wafaqa yawmal juma'a mai hukuncin azumin sittin shawal idan ya dace da ranar juma'a ko asabar ko ko ba ana rikici kan wannan matsalar ba za a azumi ran juma'a ko ba za a yi ba za a azumi ran asabar ko ba za a yi ba to za mu tattauna hukuncin yin azumi ran juma'a ita kadai ko ran asabar ita kadai shine darasin mu na gobe Allah ta'ala ya shirye da mu Allah ta'ala ya mu dace subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh